matasa barka yawwa a ah, malama aisha na ji an ce an kawo kuɗin aure ko <laughs> wallahi ne muke munna ne muke munna Allah sanya alheri kin ji yawwa yawwa <laughs> yaya tambaya ce da ni ina jinki mutane da yawa suna irin kokwanto akan yanayin da mutane ake biyan su wurin yaban wani shugaba ko kuma wani abu saboda yanayin da mutane suke yaɗa manufar shugaba muhammadu buhari yanzu ta hanyoyi daban-daban to shine abin da muke tunani shi ma buhari yana biya ne ko kuma yaya abin yake saboda ganin yanayin da wasu biya suke yi ake musu to shine bamu sani ba ko shi ma akan irin wannan tsarin yake ko kuma yaya ne <laughs> ai takun mala'ika daban da na aljanna ai na sha faɗa shi wato shugaban ƙasa muhammadu buhari ikon allah ne eh irin su ba su da yawa yanzu irin su ba su da a duniya duk wani mai kaunar Muhammadu Buhari ba ya yi don kuɗi mutum ne wanda duk mutumin da yake kaunarsa yana sa har zuciyarsa ba dan tunanin shugaban kasa zai bashi naira ɗaya ba kuma shi kalai ne wanda ake fitar da kuɗaɗe mutum ya je ya yi noma mutum ya je ya faskare mutum ya je ya yayi eh, caɓa ya tattara abin da zai tattara ya je yayi kamfen ya wa shugaban kasa kamfen ba ma tare da shi ya sani ba saboda kauna da ake masa kuma har gobe har gobe bata canza zani ba shugaban kasa Muhammadu Buhari soyayya da ake masa ta Allah da annaba ake masa sannan duk mai kaunarsa gane yana yi ne fa dan ya san Muhammadu Buhari ba fa zai cutar da mutane ba zai cutar da talakawa ba wayanda kika ji suna ta magana shugaban Muhammadu Buhari marowaci ne shugaban Muhammadu Buhari kaza su wayannan karnuka ne na wayancan manyan azaluman su wayannan su ne suke wannan abu saboda an daina sato kuɗi ya daina bari a saci kuɗi a zo a kawo su ko a kakkama hotel a dinga lalata 'ya'yan mutane a ciki sannan a dinga saiwa mazan su kuma 'ya'yan talakawa su ma ana sai musu makamai ana ba su kayan shasha saboda haka abin da nake so ki gane shugaban kasa Muhammadu Buhari mutane suna yin sa dan Allah mutane suna yin sa domin suna son Najeriya mai kyau ta faru dan haka wayancan din da kike gani za mu sa ma kuma ya fara binciken bankuna yanzu saboda an fara yin waya ana cewa wai ATM ɗinka Visa ne ko kuma Mastercard saboda daga can ƙasar waje za a dinga raba kuɗaɗen suna faɗowa akawun ɗin mutane ko ba haka bane miliyan ɗaya miliyan biyu kin ga ashe da rabon cewa duk kuɗaɗen mu da aka sace da wanda aka sayar da kadarorin gwamnati za su dawo a jihun talakawa kuma mun gama mu dangwala ba wannan shine magana Najeriya sai ba Najeriya sai dogo dan daura ya za da dan ƙasa sai gani sai lasa Allah Aisha. Ba da umma da ne.